Hausa Basic Course, Unit 22, Basic Sentences. Barka da yamma Sale. Barka da yamma Sale. Yawwa barka ka dai. Yawwa barka ka dai. Mota. Mota. wace irin mota za ka saya wace irin mota za ka saya baƙi baƙi baƙa baƙa ina so in sayi baƙa ne ina so in sayi baƙa ne shuɗi shuɗi shuɗiya shuɗiya me yasa ba za ka sayi shuɗiya ba me yasa ba za ka sayi shuɗiya ba don don wannan wannan launi launi don ba na son wannan launin don ba na son wannan launin shin shin fari fari fara fara takalmi takalmi shin nawa ka sayi farin takalmin nan shin nawa ka sayi farin takalmin nan yadda yadda na manta yadda na saya na manta yadda na saya ja ja jajaye jajaye takalma takalma duka duka duk duk ya lalace ya lalace jajayen takalma na duk sun lalace jajayen takalma na duk sun lalace gara gara ba gara ka sayi mai baƙin launi ba ba gara ka sayi mai baƙin launi ba ya koma Ya koma. To, zan koma ofis sai an jima. To, zan koma ofis sai an jima. To, sai an jima. To, sai an jima. Grammatical drill. Grammatical drill 22.1. Noun plural. Yaushe ya ce kawun nan zai tafi gidan sarki? Yaushe ya ce nan za su tafi gidan sarki? Jan akwatin da matarsa ta saya ya lalace. Jajayen akwatunan da matarsa ta saya sun lalace. Ina Shehu ya aje alƙalamin Musa? Ina Shehu ya aje alƙaluman Musa? Idan ka ba yaro anini, zai sayi gyaɗa. Idan ka ba yaro aninai, zai sayi gyada. Me akan yi a asibitin dabbobi da safe? Me akan yi a asibitocin dabbobi da safe? ɗana ya fara iya sanin yadda ake aiki ‘yata ta fara iya sanin yadda ake aiki ‘ya'yana sun fara iya sanin yadda ake aiki ma'aikata sun sani dare na ƙarewa da wuri ma'aikata sun sani darare na ƙarewa da wuri akwai doki mai kyau a gidanmu akwai dawaki masu kyau a gidanmu gidan da suka saya a kusa da kasuwa ne gidajen da suka saya a kusa da kasuwa ne ka ce ya ajiye hulata a ofishin babban akawu ka ce ya ajiye hulunana a ofishin babban akawu Kada yara su sare itacen nan yau sai gobe. Kada yara su sare itatuwan nan yau sai gobe. Iyalin wa na gani jiya da safe a daji? Iyalan wa na gani jiya da safe a daji? in jakadan amurka ne to ba komai in jakadun amurka ne to ba komai wani irin aiki kafinta yakan yi wani irin aiki kafintoci sukan yi Za a sami irin rigarka a kasuwa gobe? Za a sami irin rigarka a kasuwoyi gobe? Ka ce kunnen yaronka na ciwo ko? Ka ce kunnuwan yaronka na ciwo ko? Wataƙila zan kwana ɗaya a Amurka. Wataƙila zan kwanaki a Amurka. Ana kwasa makaranta saboda yara sun je hutu. Ana kwaso shi a makaranta saboda yara sun je hutu. Wane lokaci yakan dawo gida daga kasuwa? Waɗanne lokuta yakan dawo gida daga kasuwa? Yaushe za a ba ma'aikaci albashi a watan nan? Yaushe za a ba ma'aikata albashi a watan nan? maganin da ka saya ya ƙare ne da wuri haka magungunan da ka saya sun ƙare ne da wuri haka yara da yawa suna zuwa makaranta kullum yara da yawa suna zuwa makarantu kullum ki nemi izini wajen malamin makaranta tukun ki nemi izini wajen malamar makaranta tukun ki nemi izini wajen malumar makaranta tukun malamai sun yi taro jiya a makaranta masinja ba yakan zo aiki da wuri ba kullum masinjoji ba su kan zo aiki da wuri ba kullum kun san matar mai gidana ta dawo jiya kun san matan mai gidana sun dawo jiya Kun san matayen mai gidana sun dawo jiya? Wa bai yi niyya ba game da wannan aiki? Wa bai yi niyoyi ba game da wannan aiki? Wa bai yi yake ba game da wannan aiki? na manta wajen da ofishinsu yake na manta wajen da ofisoshinsu suke ta ajiye rigar bello a cikin akwati ta ajiye rigunan bello a cikin akwati ta ajiye rigunonin Bello a cikin akwati. Sarki zai zo taro cikin watan jibi. Sarauniya za ta zo taro cikin watan jibi. Sarakai za su zo taro cikin watan jibi. Sarakuna za su zo taro cikin watan jibi. Yaro ya kai masa taba ofis da rana. Yaro ya kai masa tabobi ofis da rana. Yana so ya saya wa ‘yarsa takalmi. yana so ya saya wa ‘yarsa takalma. Uwa ba za ta so ɗanta ya lalace ba. Uwaye ba za su so ‘ya'yansu su lalace ba. Yanzu wata na ƙarewa da wuri. yanzu watanni na ƙarewa da wuri yaro na gani aka ɓoye abincinsa yara na gani aka ɓoye abincinsu Grammatical drill 22-2 Noun Adjective type Na ganka da baƙin doki a ina ka saya alƙalami na ganka da baƙin alƙalami a ina ka saya wake na ganka da baƙin wake a ina ka saya wa ka sayo wa wannan baƙar hular dabba wa ka sayo wa wannan baƙar dabbar ƙwallo wa ka sayo wa wannan baƙar ƙwallon? yana son baƙaƙen takalma amma ba shi da kuɗi riguna yana son baƙaƙen riguna amma ba shi da kuɗi akwatuna yana son baƙaƙen akwatuna amma ba shi da kuɗi Wancan farin gidan na wane ne? Takalmi Wancan farin takalmin na wane ne? Doki Wancan farin dokin na wane ne? Ina ka ajiye farar keken yaron Shehu? Riga Ina ka ajiye farar rigar yaron Shehu? hula ina ka ajiye farar hular yaron shehu idan fararen dawakin can nasa ne lallai yana da kuɗi gidaje idan fararen gidajen can nasa ne lallai yana da kuɗi akwatuna idan fararen akwatunan can nasa ne lallai yana da kuɗi Sabon ma'aikacin nan ya iya aiki sosai. a kawu sabon akawun nan ya iya aiki sosai ɗan sanda sabon ɗan sandan nan ya iya aiki sosai a ina ya sami sabuwar motar tasa hula a ina ya sami sabuwar hular tasa keke a ina ya sami sabuwar keken tasa ta gaya masa an kawo sababbin akwatuna motoci ta gaya masa an kawo sababbin motoci alƙaluma ta gaya masa an kawo sababbin alƙaluma ya ce zai sayi shuɗin takalmi in ka ba shi kuɗin alƙalami ya ce zai sai shuɗin alƙalami in ka ba shi kuɗin akwati ya ce zai sai shuɗin akwati in ka ba shi kuɗin Lawal bai sami shuɗiyar keken ba. Riga Lawal bai sami shuɗiyar rigar ba. Mota Lawal bai sami shuɗiyar motar ba. Ka san inda ya aje shuɗayen hulunan? Akwatuna Ka san inda ya aje shuɗayen akwatunan? Liguna Ka san inda ya ajiye shuɗayen rigunan? Grammatical drill 22-3 Gara This exercise has two negative transforms, one of gara and the other of the following verb. Gara ki je ki gaida uwarki yau da yamma. Ba gara ki je ki gaida uwarki ba yau da yamma? Gara kada ki je ki gaida uwarki yau da yamma. Su Gara su je su gaida uwarki yau da yamma. Ba gara su je su gaida uwarki ba yau da yamma? Gara kada su je su gaida uwarki yau da yamma. Ita, gara ta je ta gaida uwarki yau da yamma. Ba gara ta je ta gaida uwarki ba yau da yamma? Gara kada ta je ta gaida uwarki yau da yamma. Grammatical Drill 22-4 Variation Drill Baka yi aikin irin yadda nake so ba. Ke ba ki yi aikin irin yadda nake so ba abinci ba ki yi abincin irin yadda nake so ba gyara ba ki yi gyaran irin yadda nake so ba godiya ba ki yi godiya irin yadda nake so ba harbi bai ke harbi irin yadda nake so ba komai ba ki yi komai irin yadda nake so ba ya faɗi yadda za a yi da waken abinci ya faɗi yadda za a yi da abincin kuɗi ya faɗi yadda za a yi da kuɗin saƙo ya faɗi yadda za a yi da saƙon magani ya faɗi yadda za a yi da maganin katako ya faɗi yadda za a yi da katakon takalmi ya faɗi yadda za a yi da takalmin duk yaron da zai zo ya zo da abincinsa je duk yaron da zai je ya je da abincinsa riga duk yaron da zai je ya je da rigarsa mutum duk mutumin da zai je ya je da rigarsa mutane duk mutanen da za su je su je da rigarsu wa duk wanda zai je ya je da rigarsa a kawu duk a kawun da zai je ya je da rigarsa mai gida duk mai gidan da zai je ya je da rigarsa alƙalamin da ya saya ya lalace jiya gyada gyadar da ya saya ta lalace jiya takalmi takalmin da ya saya ya lalace jiya mota Motar da ya saya ta lalace jiya. Magani Maganin da ya saya ya lalace jiya. And Unit 22